a'a uwar ɗaki uwar marayu takawar ki lafiya dubu jiran mutum ɗaya to ai haƙuri fa ki ce Billy Love 24 ta takura miki to ka ba wani abu ne yasa muke miki wannan kai akai akai ba saboda masu kallon ki da sauraron ki kina ƙara wayan musu da hankali akan abubuwan da shiga sige musu duhu to in tambayar mu ta farko za mu iya fara ta anan <clears throat> akwai farfajiya ne zan je in zauna sai dai ka biyo ni gurin sai mu je mu yi duk magana da za mu ko to mana ta dai tana kanki uwar daki ta kawar ki lafiya dubu jiran mutum ɗaya. kina bayarwa ke ma Allah na baki to Allah ya ƙara girma da ɗaukaka. Ai kamar uwan marayun da ake kira mm. uwan marayun ce ta mm. gaskiya. to eh. ni ma marai ne ci. Gaskiya ne. Kuma duk wanda ya taso a cikin maraici to dole ya zama to ya zama uwar marayun da gaskiya. Kuma duk wanda ya fi sai sai ga Allah ya ba mutum. gaskiya to yanzu me ya faru me yake tafiya yawa magana ce take ta tashi a gari ana ta magana ana ta yama didin zance wai shin yanzu ba kwa tare da Adam A zango ya guje ki wai shi ba ya samu abin duniya ya ce ke ba uwar ɗakin sa bace kawai da kina ta zancen ki ne wai shin da gaske ne ko ku a'a ko kaɗan kawai jita-jita ne da eh. mutane na roman baka hmm. amma ni gaskiya adamu bai taba min wani butulci a rayuwa ba eh. saboda duk wanda ta sha ya san butulci ba halinsa ba ne hmm. kuma ni bai taba guduna a eh. wasu abubuwa ko yanzu abu ya kulle mai kai zai kira ni zai tambaye ni abu ka za kulle mishi kai amma ta yaya zai yi warware sa ka san ana duba kwakwalwan yaro da babba ba ɗaya ba ne Eh. abin da ni zan hango mm. kasa shi ba zai hango ba gaskiya ne haka ne eh. to haka rayuwa take sai da matsalolin da suke ta faruwa a yanzu mm. akan surun da aka ji mutane suna akan adam mai zango ne da wani yaro na shi ma sana'a goma. Eh. To akan su ne korafin su ne na dindindin da baya karewa. Ok sana'a goma shi ne daga shi ma ana posting din hotunan su da Adam ya ko an ce kishi kiki suke yi a tsakanin su a tsakan a matsayin zamantakewar da kuke tare da su. alam haka ne saboda ni ma ban sani ba amma sai ina na hau network haka na shiga su facebook instagram kan na ganin hoton su an hada ana ta fosu eh. me faru naga wai ashe wai kai na ne ma ake rigima ni kuma ban sani ba eh. gaskiya ne sana'a goma yaro na ne eh. adam zango yaro na ne mm. to amma min shi sana'a goma yana da kishi da adam zango mm. saboda duk lokacin da na siya wa adam zango mota shi ma zai sa rigima lallai sai na siya mai mota amma abin da nake sana'a goma ka sani mota nawa na siya maka kafin na fara siyawa adam ɗin zango mm. sana'a goma saudiya ɗaya na kai ka saudiya so bakwai a rayuwa ina kai ka saudiya so bakwai ka je ka dawo ka je ka dawo so bakwai ai na maka komai kina so ki gaya masu kallon ki cewa shi sana'a goma da yake garin akure kina so ki ce shi ma dai da bazaki yake taka rawa kamar yadda adamu zango kaduna shi ma yake taka rawa da bazaki kenan gaskiya sana'a goma da bazata yake taka rawa saboda idan ba zan manta ba ina ganin sana'a goma shi na fara siya wa motoci kafin na fara siya wa adamu eh sana'a goma shi farko na siya mai golf 3 na siya mishi sharon na siya mai honda yanzu yana hawa 4 oasis kuma duk ni na siya masa amma hankalinsa ya saboda na siya wa adamu watan jan mota hmm. na wa adamu wancan gida hankalinsa ya tashi eh. gida ne wa adamu mota na siya wa adamu kai fa saudiya fa so bakwai ina kai ka saudiya me kake bukata ne maka to shi ai sana goma cewa ya ai duk saudiya nan da yake zuwa an an kashe ma baya wuce sati ɗaya kwana goma sai ya da saboda uzurinsa da yake da da shi kuma dole ke koma sai ki ƙara mai da shi to me yasa hakan kin ya da kike ƙara mai da shi ah, no ba za ka gane bane hmm. ni ina kai sa duk lokacin da kai sa ina kai shi umara ya je ya sallah eh. in ya gama sa zai dawo to kuma in ya dawo akwai wasu business da nake yi dan ina daukan wasu kaya ina kaiwa Saudiya ana kama wasu kaya nan eh. to bai aka sari shi ka tashi uzo ka san mutu mutu bai saba ba sai ya dawo to ni sai in mai da shi akan ya dauko min wancan kayan ya hmm. dawo min da shi eh. ka dalilin da yasa nake kai sana'a goma Saudiya akan kari eh. har mutu na kaisa shekara so bakwai amma insha Allah baɗi mai zuwa daga baɗi in Allah ya yarda da albarka annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam zan fara kai Adam e zango Saudiya har sai illa masha Allah insha Allah shekara mai zagayowa war haka Adam yana Saudiya zai je sauke farali ya ga ɗakin Allah ya roƙi duk abin da yake so a rayuwa saboda Allah ya bashi dan Allah ya basu amma ya ƙara masa eh to yanzu kina so dai ki ƙara gaya wa masu kallon ki kuma ki ƙara wa da jama'a hankali adam a zango da sana'a goma su ne babban yaran ki kenan tabbas adam a zango shi ne babban yaro na akanewa sana'a goma shi ne babban yaro na harkar gida hmm. mai kula min irin da gidajen haya na motoci na gurin irin business dina ne shi yake kula min da su Eh. amma ni abin da nake so in faɗakar da mutane ku daina ɗaukan jita-jita akan abin da ba haka ba abin da ya haɗa da adamu adamu har gobe yaro na ne shi kuma yana da ni kuma ni bai taɓa mutunci ba so da in kuka duba ni a lamarinsa ba ma ni ba da nake uwar ɗakinsa kuma da kuke mafi akasari mutane suke yara ƙarƙashinsa ai yana muku adalci to ina kuma da a ce uwar ɗakinsa butulci ko kaɗan shi bai gaji butulci ba yanzu ina gaya muku kamar ina ganin wancan watan ne ko da kamar da kai ne na fira ko eh da ni ne yawa da kai ne fira ko eh yayin dai bangaren hira ki ne to ni ne akan gaba saboda ni na fi kwarewa a wannan fanni na bangaren hira da ke masha Allah wa daki to masha Allah to a firan da nayi da kai ina ganin firan cewa saboda san al'umma da yake shi mutanen kiran su yake mm. haka ne haka ne shi ke kiran su su zo inda yake so da san darajar su siris yake yi kada ku manta fa wa'inda duk yake siri da su ba yan jin bane dan mafi akasan su ba san su ba mm. haka ne haka ne kuma yara da ko inda a kanu din ma ba komai bane wanda ake gani a harkar kanu din su ne wulakantattu shi kuma ya dauko yan tasu ya daraja su yake fim dinin da yake da su nan yazo ya same ni ya ce mun hajiya bilki umar ce na akwai wani fim da nake so na taimakon yaran da suke cikin kanu wanda ba a san su ba wanda kuma suna son harkar fiye da yadda ba kwa tunani kuma su suke son harkar da gaskiya suke kara mutuncin harka da sanin darajar harka amma ba ta su ake ba saboda su ba ke faruwa kar ka manta ya ce min ga waɗanda a zo a yi fim ɗin nan na ce mai to dai mun tsarin yaran da asa na ga ba wanda na sani na ce ya kamata ya sa hadiza gabon su jamila na gudu su fati sha su kai ga su su barauniya eh na ce a ɗauko su a sa su a harkar fim ɗin nan shine zai tafi wallahi ya ce mu a ah, kar a sa su a bar su a sa yaran da suke buƙatar taimako so da a duniya akwai wanda fa sai an sun yi harkar fim ɗin nan za su a da za su surfa kansu asiri har sai makawa iyayensu da yawa wanda kuma a ɗauke su da daraja ba to yanzu ta ina zan yi a ɓata shi mutumin da ke son al'umma irin haka ka gaya mu zan yi da wulakanta tashi? ba zai yi ba shi yasa wai suke ganin kamar wai a harkar kanitu wai na fi son sa ko na fi kulawa da shi a'a yana da son mutane a ransa kuma ya san darajar mutane zai wahala ka je ka kai mai kuka bai biya maka bukatar sa hmm. kusan me dalili saboda halina ne ya dauko halina ne saboda tun da na taso a haka ne ina da son mutane eh. saboda mutum rahama ne ba wulakanta mutum duk yanda kake ni ba zan yi in wulakanta ka saboda mutum rahama ne shi haka ne to dan me zan yi in wulakanta shi hmm? sai ya biyo halina da kuma tarbiyyar gidansu da aka bashi ka san akwai wanda fa tarbiyya daga gidansu yake tasowa da tarbiyya to masha Allah na fahimci Adamu ya samu tarbiyyar bangaren iyayensa to shi sa da ya zo sai ya taso da tarbiyyarsa akwai wanda da dama wanda suke haka wanda ba san darajar mutane ba haka ne akwai mai zu da dama wanda suke zuwa yanzu ina ganin da ka shigo kaga wata mota da ta fita eh ga ta wani director ne zo eh. akan bashi kudi zai fi ma saboda bai san darajar mutane ba kusa ba ta shi nake ba wallahi saboda ba zan iya ba su kuɗi na so duk harkan da ba za ka taimaki al'umma ba to ba zan ka ba to da haka ina ma kowa da kowa fatan alkhairi kuma wannan tasha ta ku mai albarka wato billion 24 ina muku fatan alkhairi 100 bisa ɗari kuma ina jin daɗin hakan da kuke yi da mutunta da kuke yi ina jin daɗin haka kuma wato ɗan jaridan da yake ɗaukar bidiyon wato ahmad dizat hausa tv ko mm. ina alfahari da kai ma da tashar kuta dizat hausa tv saboda a kwanaki na ganin kuka ta interview da ni ina gani ko gaskiya haka agai to masha Allah na gode na gode na gode zan bar kula saboda na ga da zamanin kuma zan dan shiga cikin kasan yanayin akwai matsalan ina dan fama da matsalan kafafuwa eh wallahi ai ku dama yan um, hutu sai da hutu ai lamarin da mu gode wa Allah to Allah ya shige gaba amin ya rabi yayi jagora mun gode me gadi ya ma taimako ya baka budurwarsa amini na ne sosai kutta kwatuma. amma kuma wannan magana ta ka gaskiya sai dai ta. cikin Allah sa ci dan yi fara'a mana an yi na fi so a yi komai a yi a gama shi domin ko ba ku shiga daga ciki to ka gani har gori ya fara yin ko kana ta kani Allah yana nashi gaskiya na gode sosai Allah ya fika abdul ba zai taba shiga wani hali kina sakawa a rai ita ma ta da su an kira ne. Kana taka ne Allah yana nashi. kamar yadda salim shi ma amina ne. Allah ya bar zumunci na gode. mara mutum ni ki raina hankali ni ki ci amana ta amana ta za ki ci kai ni ki ci amana zo in biya mana kuɗin ɗaki saboda rashin mutunci in biya miki kuɗin gida in biya miki kuɗin ɗaki komai ina miki sira ci da sha da komai amma ki kawo min ƙato cikin ɗaki na saboda rashin mutunci kina a gaban ki wannan ɗan nyamara ɗan yarba wanda yake gaya mana magana akan kuɗi amma haka nake komai nake miki saboda rashin mutunci saboda ni baki dauke ni komai ba saboda cin amana to wallahi yau sai kin bar gidan nan baban nan kurons ta bada kudinta haka ne fa oh, baban nan cakulele to uban nan dino ta biya amadudu ta biya mamuda misali an bita bashi da ala kin ji an bato ashe kin ji magana cikin gida ina ina cikin ina jin baba sai wani a ah? yarbawa daga Allah sai ka kanki daga Allah sai ka kana malam mai ta annabi ustaz mai ta annabi ba ni kudin ki wo wannan aikin naki kin ga za a sai kare to za a sai kura to ina buri mai jin baya ta yaya zan ji kunyar abinda Allah subhanahu wataala ya halatta shi idan kana so mu zauna lafiya ni da kai dan arzikin nan da maza ke yi ka je ka nema tun safan malam suke ganawa da manyan aljannin Afirka. Wa'annan ku kuke jawo masu cosmetic asara. A wannan gidan ke fara cinye kuna. Jahannama tana da ragama guda dubu saba'in a cikin ta. Ni wallahi yunwa nake ji. Da Allah ko cokali ki ringa tsakura ta ki ci. Sai dai Allah ya jarabce ni da bala'i da masifa na talauci. dukkan na lallaba yaran nan malam ya bacci kawo duk inna ka yanzu a cikin matsala ake ba ne lalle bane ta sake ba mu bashin nan zance fa ake na abin da za a samu a sa a baki amma kina zancen hoda to ai shinkafa ita ta ta kuke take wahalar da ku kwanan masara kwanan masaran me malam tanko idan na taimaka maka ni kuma cutuwa za to uwa ta ce ke zan miki wata ta'aziya. al'umma suna buƙatar taimako taimako kuma ba na wasa ba shinkafar da hajji ne ake mata a wannan zamanin ga abu inda na ga zan siya ka ga alamun wasa a fuskata ne har na zauna ka gima tukunna zaka siya min kayan kwalliya ina haka gidan malam mai bauna nake tambaya da miliyan biyar din nan zaka samu wacce ta fita ka ba mu ita nawa yana shiru me zaka ce min duk abin da zai fito daga bakin ka yanzu ƙarya ne za a kawo ci din kuɗin a daidaita ma in bani da shi sai ki ce in taho za ki biya haba malam ya ce ba dan gari ba wallahi ka taro masifa idan kina son ma wanda duk ira ba kujerar ya mutu ki fi gaya mu babu komai akwai Allah Allah shi ya san yadda zai yi da mu la wala la la